sananniya kuma fitacciya a shafin nan na tiktok wato murja ibrahim kunya murja ibrahim kunya dai ba ya fice ba kowa ya santa murja ibrahim kunya tana da mabiya da dama a shafin nan na tiktok murja ibrahim kunya ta fara waka tare da mustapha fotu biyo ma cikin wannan bidiyon domin jin cikakken labarin amma kafin nan muna roƙo idan ba ku na subscribe ba ku daure ku mana alamar subscribe domin ta kan youtube za su ringa sanar ku dukkan sababbin bidiyon mu da zarar mun dora murja ibrahim kunya an hango ta ne ta tafi wakar smith da fofoto wanda ta saki bidiyoyi za mu sa muku bidiyon zuwan murja suka haɗe da fofoto sannan za mu sa muku sabuwar wakar da murja ibrahim kunya din suka rera ita da mr fofoto wanda suka saka kuma akwai wasu sauran waƙoƙi da suke son saka zuwa nan gaba Ina ce muku dogo tuya ne wasa eh, eh, gida za ni gaskiya na a a na gaji wallahi Allah na gaji ba ka jin dadin Abuja ne ni ba na jin dadin ga mota ga mata ga nama a Abuja gaskiya gida za ni gida na mu da riski aka kawo na zo ban ci dan guba ban ci taliya da mai yaji ba ban ci shinkafa da wake ba sai wani irin rayuwa ake yi sai ka ce wani ni wani gaskiya gida